Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa a wannan sabon bidiyon wannan bidiyon zai muku bayani ne akan yadda zaka iya tura mutum application ta WhatsApp inda zaka iya tura mutum application ta WhatsApp ka miƙa ka tura mutum application ta WhatsApp kuma sannan ya ɗauki application ɗin nan ya amfani da shi ba duk da application ɗin zaka tura masa ba application ɗin gaba ɗaya zaka ɗauka ka tura masa ta WhatsApp yau ɗan uwa shi kuma shiga wannan bidiyon idan baka daina ba alamar subscribe ba sai dai ka saka mana alamun subscribe kai mana like a wannan bidiyon yau ba mun gode yau a bari mai nuna muku yadda za ka yi wannan abin yau kamar wannan wake studio din nan ko sai nan ne shi kamar haka kishin detail ba zan je ba sai in je in taɓa wannan share Yau yauwa na taɓa wannan share din gashi nan ya nuna wani zaɓi gaba ɗaya da yawa duk zaɓin da suke kan wayata sai yanzu in taɓa whatsapp na taɓa whatsapp din gashi nan ya kawo ne cikin frame ɗin na zan zaɓi wanda nake so na turawa na turawa yauwa ga shi nan yauwa bari bari in tura wannan bari in tura wannan yauwa ga shi zan tura wannan yauwa na yi san na yi san ɗinsa kamar haka ka gani ga shi nan ga yanayin base apk ga shi nan yana tafiya yana tafiya yana tafiya yana tafiya yauwa gashi yana tafiya bari mu jira ya gama tafiya yanda ya gama tafiyan nan yanda zan yi yanda zan yi ga application din nan shi ma haka zai yi ya ga wannan application din yauwa yanzu ya gama sai in yi kamar haka idan ya taɓa kamar haka ga ya nuna wani install yau ga shi nan yana yin installing to shi ma kamar haka zai ga wannan application din yau dan uwa wannan shine karshen bidiyon nan idan ba kai mana alamar subscribe ba Kai mana alamar subscribe kai mana like a wannan bidiyon mun gode da kallon wannan bidiyon sai mu ƙara haɗuwa a bidiyo na gaba mun gode